Saka mai wuya. Ke in ka duba kamar kudu su tuntunin ma sun fara waɗannan abubuwa shirye-shirye. Kuma a arewa ma in ka duba sauran jihohi sun numfaso kamar irin su Sokoto su Zamfara su Bauchi da sauransu. Kuma ta amince a kan cewa yanzu kawai a kirkiro ɗan sanda jihohi na shi ne mafita. So wai problem ɗin, problem problem ɗin shi ne a kirkiro ɗan sandan jihohi shi ne zai ba da ansa ga waɗannan problems din ni kuma ana ma ba shi ba Ina tabbatar muku idan aka 'yan sandan jihohin nan an ba su amana mutane ne suka zaɓe su suna da haƙƙi su kare musu dukiyoyinsu da layukansu Yanzu ga shi wasu jihohin sun fara kireta amma ko problems da yawa ko ta ina. Ko me suka yi yi me ake kullawa har yanzu ga muna cikin problem din Jama'a sannunku da huta barkamu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. A farkon wannan watan na Maris na shinke ciki na shekarar nan ta 2024 ne. Ƙungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram ta sace mutane fiye da 400 da suka hada da mata da kananan yara a jihar Borno. Kuma a cikin wannan makon ne wani rukuni na 'yan ta'adda da ake cewa barayin daji ne suka kutsa wata makarantar firamare da ke garin Kuriga a jihar Kaduna suka yi awon gaba da yara 287 da suka hada da kankananan yara fiye da 100 wanda shekarunsu 12 ne zuwa abin da ya kasa kwanaki kalilan bayan wannan na kaduna wani rukunin barayin kuma suka je suka yi awon gaba da ɗaliban wata makarantar tsangaya ta musulunci da ke sakwato su goma sha biyar tunzun nan da muke kawo muku wannan shiri a yau sai ga labarin ya fito cewa wasu sun je sun sake sace mutane 87 a ƙauyen kajuru da ke nan jihar kaduna da ya har ila yau kamfanin dillancin labarun ap ya ce daga shekarar dubu biyu da goma sha hudu zuwa yanzu an sace mutane sun fi biyar a najeriya a sassa daban-daban ana cikin wannan ne kuma sai ga shi maganar sake kafa rundunonin 'yan sanda na jiha-jiha ta sake kunna kai wannan ta faru ne a watan da ya gabata lokacin da shugaban najeriya bola tinubu ya gaito gwamnonin najeriya suka zauna abuja suna magana game da bukatar kafa irin wannan runduna ta 'yan sandan jiha-jiha wanda ba sabuwar magana ba ce magana ce da aka daɗe ana yin ta to amma dai wannan shine karo na farko da aka gwamnatin tarayya musamman ta gayyato gwamnoni a zauna a tattauna bukatar yin wannan abin a aiwatar da shi a ga cewa an kafa rundunonin 'yan sanda na jiha-jiha din wanda abu ne da ke da sabanin ra'ayi tsakanin 'yan najeriya daban-daban kada a manta da cewa najeriya wacce ke da mutane fiye da miliyan 200 duka-duka 'yan sanda 370 kawai take da su wato ƙasa dai ga 400 da ya kamata su kula da mutanen nan miliyan 200 to dangane da wannan ne wakilinmu na abuja asama na kaina ya je ya gaito mana wasu ƙwararren masana game da harkar tsaro a najeriya ina muku maganar tsohon hafsan sojojin jiragen sama na najeriya wato retired air mudu ahmed tijjani baba gamawa wanda shi yana goyon bayan a kafa irin wannan runduna ta 'yan sandan najeriya to amma tsohon kwamishinan 'yan sandan abuja ritaya mataimakin sufeto janar na 'yan sandan najeriya aliyu garba yana da bambancin ra'ayi game da wannan yana ganin kafa 'yan sandan jiha-jiha dinnan ba alheri ba ne to hassan bismillah malamai barkamu da zuwa cikin wannan tattaunawa namu na zaka mai wuya. Eh, Aya kuma wata baba gamawa idan zan fara da kai, kai a bayyane ke karar cewar kana goyon bayan ƙirƙiro 'yan sandan jihohi. Kamar kai hmm. menene ka na neman 'yan sandan jihohin nan? Idan mai sauraro ya kula ya ga abubuwan da ke faruwa a Najeriya kuma shekarun baya na fa'in magana akan wannan cewa mafita a yanzu dole ne a kirkiro 'yan sandan jihohi kuma alhamdulillahi a shugaban kasa ahmed bola tinubu ya gani ya yi tunani kuma yanzu ya ba da umarni a kan jihohi su je su zauna su fito da tsari yadda za a yi wa'annan 'yan sandan jihohi dalili ko shi ne yau in ka duba abubuwan da ke faruwa a ƙasar nan shekara goma sha takwas muna fama da wa'annan rikin tsaro da istilaki da wannan masifa da ta samu kaɗan nan game da sha'anin sauro kuma an ka duba 'yan sanda da muke da su a yanzu ka duba yawan da muke da shi a najeriya an yi kiyasin cewa muna da mutane wurin miliyan ɗari biyu sannan kuma 'yan sandan nan ba su kai zuwa ko ina ba kuma bayan haka an bar 'yan sandan nan ba a taimake su ba ba ba su kayan aiki ba ba kula da lafiyarsu ba ba kula da ci gabansu ba da sauransu a ba su dama ma su ɗauki 'yan sanda har yanzu a kai a maro a dawo haka ake cin so abubuwa haka dole ne a jihohin nan a zauna a yi tunani a kirkiro a 'yan sanda jihohi because shi ne mafita a Ba da kuma kana ganin waɗannan 'yan sandan jihohin wato gwamnatin nan gaba ɗaya sun yarda da wannan shawara sai ai kwarai da gaske ai in ka duba kaman kudu su tuntunin ma sun fara waɗannan abubuwa shirye-shirye kuma a arewan ma in ka duba sauran jihohi sun numfaso kamar irin su sokoto su zamfara su bauchi da sauransu kuma ta amince akan cewa yanzu kawai a kirkiro ɗan sanda jihohin nan shi ne mafita a bisa abubuwan da ya amince. a eh, shi aliyu garba in na zo gare ka na san kai baka da goyon bayan cewar a yi ɗan sandan jihohin nan kamar kai kuma menene sa baka goyon bayan kirkiro ɗan sandan jihohin To, assalamu alaikum. Alaikum ah, Abin da muke so a ah, lura da shi a nan shi ne na ɗaya dai sun wai problem ɗin, sojin problem ɗin shi ne a kikiro ɗan sandan jihohi shi ne zai ba da ansa da waɗannan problems ɗin. Ni kuma ana ma ba shi ba ne. In har ana son a dubi ajin da idan basira. mu tsaya mu kula. ‘Yan sandan da muke ciki a Najeriya, in dai har kamar yadda shi ɗaya komodo ya ba da an cewa ana da ƙarancin kafular, ana da ƙarancin kayan aiki. Ba duka ko ta ina suke a nan a ƙasar ba. To, in ko za a tsaya a dubi abin nan da kyau, instead a ce a yi creating waɗannan state police a ba da chance da za a yi employing more su taru kuma a ba 'yan sandan da general sanda da ake da su yanzu na kayan aiki da abin yin aiki da yadda da kuma training yadda za su yake. to ka Allah inda ake wannan zai sojin wannan problem rather than da ce za a creating therefore yanzu da shi wasu jihohin sun fara creating amma akwai problem da yawa kusa ina ko mai fitar da suke yi me ake kullawa har yanzu ga muna cikin problem din a eh kuma da mu gama wa idan muka duba tun tun daman kaman shi shugaba Bola Ahmed Tinubu yana da wannan muradin na yin 'yan sandin jihohi tun ma yana gwamna ba ka tunanin cewa yanzu kamar shi Tinubu yana son ya furta ra'ayi sai kan gwamnatin nan domin a yi wannan 'yan sandin jihohi A'a ba haka ba ne Ai idan ka duba ka gani abubuwan da ke faruwa shi ne a shugaban ƙasa Ahmed Tinubu ya gwamna a Lagos shekara takwas. Kuma yana da tunani irin wannan cikin da ya gwada ya gani lokacin da yake gwamna abubuwa da ya yi da kuma ci gaba da zaman lafiya da aka samu a siya da Lagos. A don haka kuma abin da nake faɗi shi ne abubuwan nan mu gaba mai ba yau maganin da muke shekara goma sha takwas ake fama da waɗannan 'yan ta'adda da kidnappers 'yan boko haram da sauran kullum ana maganar cewa duk gwamnatin da ta zo a yi kokari a ɗauki 'yan sanda a yi kokari a musu training a yi kokari a kama musu barak a yi kokari a kama musu asibitoci da makarantu a gyara albashinsu a gyara musu su wanda suka yi ritaya da sauransu abin nan ya gagara kuma kullum cewa ake in za a musu in za a musu to abu fa ya kai bango kuma gwamnonin nan su kansu sun gani kowa ga uwar bari kowa ga irin fitinar da ake da shi a jihohinsu da sauransu ina tabbatar muku idan aka yan sandan jihohin nan an ba su amana mutane ne suka zaɓe su suna da haƙƙi su kare musu dukiyoyinsu da rayukansu saboda haka dole ne a yi waɗannan yan jihohi ba don komai ba saboda irin halin da muka samu kan ma yau. Ba yawa to ne yan sandan ku kuma muna godiya ya kuma don muna godiya Am AIG Aliyu Garba idan na zo gare ka kamar mai kai menene babban abin da kake fargaba da yasa baka gobe a yan sandan jihohin nan. Akwai abubuwa da za su karatun eh, su wannan yan sandan jihohin nan. Kamar yadda na ɗaya ko a state jihohin nan kuɗin ma da za a biya wasu har yanzu na salari nasu da yan pension da yan gratitude kullum kowa ake ina jihohin da za su samu wannan kuɗin da za su iya su a dangangan waɗannan yan sanda na jihohi sannan na biyu abin da ya yi ban saboda Najeriya muna da different culture tradition languages yanzu ga sunan dai da yawa ga mu da different political parties duk ga nan. yau duk wanda ke a bawa balle gona ya ce to ga shi ya samu kwamishinan abinci ne ya zaɓe shi ta abin da ga dama ce ga abin da za su ga abin da za a yi haka eh kuma do kamar yadda AIG ke bayani yanzu hmm. gaskiya kan akwai wannan fargaban daga bangarori da dama cewar idan har aka yi yan sandan jihohi to hmm. dama ana cewa ya lafiyar jiwa dai ta hauka gwamnatin jihohin nan hmm. za su yi kama karya sai yadda ya kamata su karya hmm. inda ba gaba da sauransu musamman a irin takun sakan da suke da yan adawa a su ba ka ganin wannan babban hujja ne da ya yi sa an yi fargaban yan sandan jihohin nan eh ai kullum abin da nake faɗi kamar yadda shi babban yana AIG Aliyu ya faɗi a kullum ina gaya mutane cewa wannan tsoro da muke ta ji muke ga cewa to ai gara ma ai wannan abubuwan da yadda yanzu ake ciki ake kashe mutane ake sace mutane an hana mutane zuwa gona ana cikin bala'i ba wanda yake da kwanciyar hankali da kudu da arewa gaba ɗaya ƙasa tana so ta shiga cikin wani hali kuma yanzu su gwamnoni na ai kowa kamar yadda na faɗi ai sun ga abubuwa ne da inda suke tsammani ba haka ba amma yanzu sun ga cewa kowa ga uwar bari kowa yana cikin fama da waɗannan 'yan ta'adda da masu sace mutane da rashin lafiya da rashin kwanciyar hankali da kuma mutane ba a barin su ma je su yi noma su samu abinci yau yana ɗaya daga cikin abubuwan da ƙasar nan ta shiga cikin wannan bala'i na rashin abinci da sauransu saboda haka in muka ci gaba da waɗannan tsoro da muke da shi a zukatunmu ina tabbatar muku da cewa tofa fitinar da za a shiga kuma wayannan mutane ko ba za su dawo su yi abubuwan da ya kamata a yan sandan nan ba a jadarin nan saboda shekara da shekaru ake kuka a taimaki mutanen nan a girmama su a ba su walfiya ɗinsu a tabbatar an ba su kayan aiki a tabbatar an ɗauki ma'aikata a biya gagara ba gaba ba baya saboda haka kuma ka ga ishin ɗin wai saboda rashin kuɗi ba za a yi wannan abu ba an wuce nan a yanzu. To gaishe kuma alamaitu wannan shine ɗanɗanon wannan tattaunawa game da bukata ko rashin ta na kafa rundunar 'yan sanda ta jiha-jiha a Najeriya sai mun dawo rana ta yau mu zo mu ci gaba da kawo muku wannan ci gaban tattaunawa ko muhawara. Yanzu a madadin su baƙi namu ya kuma da ritaya Ahmed Tijjani Babu Gamawa da kuma tsohon kwamishinan 'yan sandan Abuja Aliyu Garba. Nima Aliyu ne a Mustapha Sakwato a nan Washington DC nake fatan mun bar ku lami lafiya.